kasuwa ta kulle rana rana wallahi tallahi abin da ne yaki ko ya kamata dai mu tashi mu samu Allah wannan inuwan ta tashi mu wancan inuwan ta tashi mu je to wata ran dai mu gama a ranar kamar yadda muka fara shiga rana yanzu jin zafi ba dole ba dole sana'a kama dai ba mu karatu ba hmm. ba mu san wani aiki za mu ce mu nema ba ga baro hmm, baro eh ba ina wata rana

cikin mu ma wai kai. Waye ma akwai oga ma? Abu ah, ta oga. Waye fari a cikin mu? a eh, Kai ne. Ni ne ko? Ni ma hanci na ja ne. To na cinye. A cinye. Ni na cinye. To. go Nan wani mutum. Yakin duniya ma. Ke. In ba ta tsoro na? Kika dawo? Eh? Ba dai ba bace. Na cinye. Nan. What? Wai zakura. Karki karo na. Ko shedan. gidan murwa gidan waki na rage da Allah kuma na miki fade what ina wuni ina gajiya wai cajin ne za a gyara mata shi ne kawai eh? a taimaka